من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا وربنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان واستنى بسنته إلى يوم الدين أنا بتاجبه bayan haka yan uwa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau ma Allah madaukakin sarki da ikonsa da kaddarawarsa ya kaddara za mu ci gaba da karatun wannan tafsiri namu mai albarka da muka saba gabatarwa a cikin wannan wata a yau ranar litinin goma ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi sallam tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan hudu dubu biyu da ashirin da biyu miladiya a wannan darasi namu na tara a wannan masallaci namu na tunawa da shek jibril umar jibril wanda aka fi sani da masallacin triumph a nan fage cikin garin kano idan ban manta ba muna cikin suratul anbiya inda jiya muka tsaya akan aya ta ashirin da tara yau za mu tashi akan aya ta talatin inda allah madaukakin sarki yake cewa الله الرحمن الرحيم أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا وجعلنا من وجعلنا na'am ubangiji maɗaukakin sarki ya ce awalam yara awalam yara allazina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma awalam yara allazina kafaru shin waɗanda suka kafirta ba su gani ba cewa An'nas as-samawati wal arda lalle sammai da ƙasai kana ta ratsan, sun kasance da a dunkule da juna a haɗe da juna fafasa tsana kuma sai muka raba su waja'alna min alma'i kulla shay'in hai ko mun halitti dukkan wani abu mai rai daga ruwa afala yu'minun shin ba za su yi imani ba waje fil ardi rawasiya mun sanya manya-manyan duwatsu a cikin ƙasa an tami da biki domin kada ƙasar ta girgiza da su waja'alna fiha fijaja mun sanya a cikin ƙasar ko a cikin duwatsun su zama wasu hanyoyi manya subulan da kuma hanyoyi wanda za a iya fita la'allahum yahtadun domin ya zama sun gane hanyar da za su bi sun shiri'u zuwa duk inda suka yi nufin zuwa waje sama a sakafan mahfuza Allah ya ce mun sanya sama ta zama rufi karariya wa hum an ayatiha mu'ridun kuma su dangane da ayoyinta ita sama din masu bijirewa ne a nan ubangiji maɗaukacin sarki yana sanar da kafirai da waɗanda suka yi jayayya dangane da ƙarfin ikonsa da cikar mulkinsa na halittar dukkan ababe manya-manyansu da ƙananansu da kuma ƙarfinsa wajen gudanar da waɗannan ababen halittar da Allah murfucin sarki ya riga ya halitta shine yace awalam yaral ladina kafaru shin waɗanda suka kafirta ba su gani ba ai waɗanda suka jahilci ilahiyar ubangiji madaukakin sarki suka ƙi bautata mushi har suka haɗa wani abun bauta da ubangiji madaukakin sarki shin ba su sani ba allah maɗaukacin sarki shine wanda ya ɗayaita da halitta kuma shi ne wanda yake juya dukkan halittun nasa to ta yaya za su sanya wani abun bauta tare da ubangiji maɗaukacin sarki ko su yi shirka da shi da wani alhali kuma shi kaɗai ya yi halitta ba wanda ya tarayya da shi wajen wannan halitta to shi ne allah maɗaukacin sarki yake cewa shin ba za su yi tunani ba kuma su yi duba su sani cewa anna samawati wal arda kana ta sammai da tsatsai da sun kasance ratqan a haɗe da juna domin arrisu da larabci abinda ake nufi shine al-ittisal wa talasu baina ajza'i shay shine idan suna game da juna fa fataqnahu Allah madaukakin sarki yace sai muka raba su alfatku kuma shine al-infisal wa taba'ud bainal ajza shine a raba abu a nisanta ɗayansa da ɗaya to a nan, Allah madaukakin sarki ya ba mu labari ne na hal asalin halittar sammai da ƙasai imma dai zamto ahalin asalin halittar sama da ƙasa a haɗa suke a dunkule waje guda kafin Allah madaukakin sarki ya raba su sama ta yi sama ƙasa ta yi ƙasa ko kuma ya ɗauka cewa samman guda bakwai a dunkule suke waje guda kafin Allah madaukakin sarki ya yi halittar su ya umarce su ta bakwai ta tafi bakwai ta takwas ta shida ta tafi shida ta biyar har zuwa ta ɗaya kuma ƙasa ma a dunkule take kafin Allah ya mata umarni ta ɗaya ta zauna a ta ɗaya ta biyu ta zauna a ta biyu wanda duk malaman tafsiri sun yi wannan fassara imma dai ka ɗauka Allah madaukakin sarki a nan yana nufin sammai da kasai dukkan su da a haɗe suke kafin Allah madaukakin sarki ya raba su ko kuma sama daban bakwai ɗinta a haɗe ƙasa bakwai ɗinta a haɗe kafin Allah madaukakin sarki ya raba shashin su zuwa shashi ya ɗaga sama ya bar ƙasa a wajenta shi yasa ubangiji maɗaukacin sarki a nan ya nuna ƙarfin ikonsa wajen yadda ya rarrabe halittar duniya ya sanya sama ta yi sama yadda ta rinka zubar da ruwa a ƙasa ƙasa tana fitar da sarrai ya sanya iska a tsakaninsu da kuma dukkan halittun da ya halitta in ma dai a tsakanin samman ne ko kuma a tsakanin ƙasai ko kuma a tsakanin abin da yake tsakanin sama da ƙasa duk ubangiji ne maɗaukacin sarki wannan halitta domin ya nuna ikonsa shi yasa Allah sai ci gaba da cewa waje alna min al-ma'i kullu shay'in hayy ko muka rayar da dukkan wani abu mai rai daga ruwa sai zama wa ja'alna anan nan min al-ma'i kulli shay'in hayy bi ma'ana wa khalaqna min al-ma'i kulli shay'in hayy mun halicci komai daga ta sani daga ruwa wato shine daga dugon mani kamar yadda wasu malamai suka fassara ko kuma malamai suka ce ai mun rayar da dukkan wani abu da ka gani muna rayar da shi ne daga ruwa wato dukkan wani abun da ka gani na komai da komai na rayuwa in dai mutum mai rai ƙwaro ne ko dabba ce mutum ko aljan ko menene in dai yana da rai to Allah ya sanya rayuwarsa ta dogana ne akan ruwa wanda sai ya sha ruwa ko kuma Allah madaukakin sarki yana nufin sakko da muka yi daga sama muka sakko bayan mun yi sama da sama muka umarci saman ta yi girgije muka umarce ta ta saukar da ruwa to ruwan nan da muka saukar ya taɓa ƙasa shine ƙasar ta fitar da dukkan wani abu mai rai na tsirrai da komai da komai daga cikinta sai Allah ya ce afala yu'minun wato duk wannan ganin halittar waɗannan ababen da muke gani tsiri da muzu manya-manyan al'amuran nan da muke gani na halittar sama da dukkan abubuwan da yake cikinta wannan da zai sa mu imani ba domin a halittar komai da girman halittar da iya tafiyar da halittar da kuma tabbatar halitta akan tsarin da aka yi ta ba tare da rikicewa tsari ba wannan yana nuna iko da ƙudura da girman wanda ya halitta to idan mutum ya duba iko da girman wanda ya halitta wannan shine zai bayu a kansa ya yi imani da shi ya bi Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ce fa fi kulli shay'in lahu aya dillu ala annahu wahid a duk abin da ka gani akwai aya akwai alama wanda wannan alamar tana nuna kaɗaitakar ubangiji maɗaukakin sarki shi yasa aka tambayi sufyanu sauri daga abihi an ikrama su'ila ibn abbas al-laila kana qabl aw nahar shin dare aka fara halitta ko rana yace ba ku sani ba ibnu abbas yace ba ku ga sammai da kasai ba da a dunkule suke sannan Allah madaukakin sarki ya raba su wato da cikin duhu suke sai Allah madaukakin sarki ya halitta haske domin dukkan wani abu da ka sani na halitta a cikin duhu yake wato a cikin adam babu shi sai da Allah ya zo da haskensa sannan wannan abin ya samu wanda yake nuna kenan dare aka fara halitta sannan rana don haka an tambayi wani mutum ya zo ya tambayi abdullahi dan umar kan faɗa allah madaukakin sarki kana taratkan fafata kana kuma allah madaukakin sarki da ya ce halittun mai da kasai da a dunkule suke sannan allah madaukakin sarki ya raba su da juna sai abdullahi dan umar ya ce ka je wajen wancan dattizan ka tambaye shi me ake nufi in ya faɗa ma abin da ake nufi ka zo ka sanar da ni to kuma wannan dattijan ɗin abdullahi bin abbas sai tafi wajen abdullahi ɗan abbas ya tambaye shi ibn abbas ya ce na'am da mai da ƙasai a dunkule suke da juna sai allah madaukakin sarki ya raba su da sama a dunkule take ba ta fitar da ruwa haka ƙasa a dunkule take ba ta fitar da tsirrai yayin da Allah madaukakin sarki ya halitti ƙasa ya raba su sai sanya ƙasa ta fitar da dukkan wani tsirrai dangane da abin da ruwa yake saukowa daga sama ita kuma sama ta fitar da dukkan ta saukar da dukkan wani ruwa to a nan yayin da ya dawo ya ba abdullahi dan abbas labari sai abdullahi dan ya ba abdullahi dan umar labari sai abdullahi dan umar yake cewa hakika yanzu na san cewa wannan dattijan Allah madaukakin sarki ya ba shi alkur'ani da iliminsa lalle ya yi gaskiya ya ce da ina ganin cewa kamar yana jara a wajen fassara alkur'ani ina mamaki yadda yake duk ayar da aka tambayi ibn abbas zai fassara ta kai tsaye sai yanzu na gane cewa hakika allah madaukakin sarki ya ba shi ilimi ilimin da bai ba wani ba Sa'idu bin jubair ya ce da sama da ƙasa a dunkule take kamar yadda Allah ya faɗa sai Allah ya ɗaga sama kuma ya yi ƙasa da ƙasa ya bayyanar da ita wannan shi ne abin da Allah maɗaukakin sarki yake nufi a cikin wannan ayar da ce da yace kuma. fataqnahuma ai dukkan da a haɗa suke sai Allah maɗaukakin sarki ya raba su da iska kamar yadda Hassan da katada suka faɗa wannan yake nuna kenan halittar sama Allah madaukakin sarki da da ya yi ta a dunkule ya yi ta har sai lokacin da za ta zama saman ta ɗauki position ɗinta matsayinta halittar ƙasa ma a dunkule ya yi ta har lokacin da za ta ɗauki position ɗinta sannan kuma Allah madaukakin sarki ya yi umarni ya raba su wanda yana nuna ƙarfin ikon ubangiji madaukakin sarki kuma shi kansa ilimin science abin da yake tabbatarwa masu bincike na binciken sama da ƙasa Abin da suke tabbatarwa da shi kenan cewa Allah madaukakin sarki da ya halitta sama da ƙasa da wani abu ne a cikuɗe to sai aka yi bombin ɗinsa sai ya watsu sama ta yi sama ƙasa ta yi ƙasa domin suna bincike ya ne asalin halittar sama da ƙasa alhali kuma alkur'ani daman mu ya faɗa mana ga yadda halittar sama take ga yadda halittar ƙasa take sawa'un masu ilimin bincike na zamani wanda suke sanya na'urori su yi tafiya a sama su binciko me ya asalin abu sun faɗa ko ba su faɗa ba mu a matsayin mu na musulmi abinda alkur'ani ya faɗa mana to muna tabbatar da shi haka yake to amma idan ilimi waɗanda ba musulmi ba suka tabbatar da cewa kaza ne ko ba su karanta alkur'ani ba sai suka tabbatar da abin da yake cikin alkur'ani to wannan abin da yake ƙara mana shine ne yaƙini da cewa wannan littafi daga Allah ne yake subhanahu wa ta'ala ya ƙini cewa a wannan ƙarnin na lokacin da Allah madaukakin sarki ya aiko da manzo ƙarnin da ake cikin sahara wanda babu ilimi babu wata na'ura ta kwamfuta babu wata na'ura ta leƙe-leƙe da bincike-bincike babu wani laboratory da za a shiga a sanya abu a yi tabbi diddigi da kwakwafi har sai an binciko abu to sai tabbat ya zo da wannan abun a wannan lokacin yayin da ilimi ya kai kwakwalwa bincike ya kai kwakwalwa aka shiga cikin bayanai kuma aka zo aka faɗa abin da alkur'ani ya tabbatar wannan yake tabbatar ma da cewa alkur'ani manzo sallallahu alaihi wasallam ba gaske ba wani abu ne wanda ya zo daga ubangiji maɗaukakin sarki kuma wannan ilimin muka suna nan da yawa a cikin alkur'ani allah ya faɗi ilimin sama da yadda take kuma sai ilimi ya zo ya tabbatar ya nufi ilimin ƙasa da yadda take ya nufi ilimin haihuwa jariri yana cikin mahaifiyarsa da yadda yake addu'ar ɗin mataki mataki ya faɗi dukkan waɗane wanda wannan sadi bayan wajen ƙarni goma sha da faɗan wancan ababen da aka yi ilimi ya ci gaba sannan kuma ilimi yake zuwa ya tabbatar da abin da wannan aka faɗa a lokacin da duk babu wani abubuwan bincike babu wani ilimi ma na zamanin shahararre kuma al'ummar da ta zo da alkur'ani manzan da ya zo da shi bai yi wani karatu ba na zamani ba ya zo salin na'urori na leƙen da binciken wani abu asali ummi ne ma amma ya zo da abu to wannan yake nuna cewa wanda ya faɗi wannan abin shine wanda ya halitta to shi sa Allah to da yawa yake faɗa mana irin waɗannan ilmai da irin wannan ƙarfin iko nasa na halittu kala kala ba don wani abu ba don mu mu dawo mu bi shi subhanahu wa ta'ala mu tsara yaƙini a cikin zuciyarmu abinda muka riƙe na ɗaya takar Allah da bautarsa shi ɗaya shine daidai kuma shi ya kamata mu tsaya a kai sai Allah ya sauko ya yi ƙara bayani wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy kamar yadda muka faɗa wasu suka ce wa khalaqna min al-ma'i kulla shay'in hayy muka halicci dukkan wani abu rayayye daga ruwa ko kuma muka halitti muka sanya rayuwar komi da ka gani ta tsaya a kan ruwa ta dogara da ruwa imma dai mu ɗauka cewa duk wani abin da ka gani na halitta Allah madaukakin sarki ya halitte shi daga ɗugar ruwa wanda yake shine mani ko nan ne sannan kuma Allah ya sanya cewa rayuwar dukkan wani abu mai rai yana tafiya ne akan ruwa idan akwai ruwa mutum yana sha to zai rayuwa mai daɗewa yana rayuwa bai shiga cikin tashin hankali ba amma duk wanda aka ɗau duk wata halitta mai rai aka ɗauke mata ruwa sai kwana uku hudu biyar ba ta sha ruwa ba to ko shakka babu ranta zai fita daga jikinta domin Allah ya sanya rayuwa ya zamanto gudanar da ita akan ruwa ne Imam Ahmad ya fita hadisi daga Abu Huraira Abu Huraira yace ya manzo sallallahu alaihi wa sallam hakika ne in na ganka sai in ji raina yayi daɗi idona ya sanyi ka bani labari komai ma da kake gani qala sai manzo sallallahu alaihi wa sallam yace kullu shay'in khuliqa min ma'i komai da ka gani an halitte shi ne daga ruwa duk abin da ka gani an halitte shi da ruwa abu huraira ya ƙara cewa ba ni labari wani al'amari wanda in na san shi na yi aiki da shi zai shigar da ni aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya mishi afsis salam ka rinka yada sallama wa at'im at'ama ka rinka ciyar da abinci wa silil arhama kuma ka rinka sadar da zumuncinka wa qum bil layli wan nasu niyamu ka tashi da daddare kana sallah yayin da mutane suke bacci thumma adkhulul jannata bi salam sannan zaka shiga aljanna cikin kwanciyar hankali cikin daɗin rai kaga wannan hadisin shi ma ya tabbatar mana cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce asalin dukkan wani abin da aka halitta daga ruwa ne kuma sai Allah ya sanya rayuwar duk abin da ka gani a duniya daga ruwa ne yace waja'alna fil ardi rawasiya kuma ƙasa muka sanya manya-manyan duwatsu duwatsu ai kafaffu ta zama turkoki akan ƙasa yanda za ka ga cewa ƙasar ta riƙu ba ta girgiza shi sa yake an tami da bihi ai Allah tami da bihi ko likarahati an tami da bihi domin kada ta yi tangal-tangal kada ta rausaya kada ta girgiza da su shi sa Allah marufacin sarki bayan ya halitta ƙasa ya sanya hikimar da kenan da ya sanya wannan manya-manyan duwar watsin a cikinta domin su kafe ta yadda ƙasar ba za ta ya girgizi ba duk wannan ayoyi ne sai Allah ya ce waje alna fi ha sujada sannan muka sanya ta fijada alfijad jam'u ne na fat wa huwa at-tariqul wasil hanya wadda take mai fadi wa subulan subulan kuma jam'u sabil shine kowace irin hanya wasu malamai suka ce waja'alna fiha fijadan muka sanya kofofi na dutse a cikin duwatsu wa subulan sai aka ambaci wannan kofofin da subulan cewa hanyoyi ne domin hajji ta iya yiwa in ta kofa a dutse ka shiga watakila ba za ka iya fitar da kai ba amma idan aka ce subul shine bi hanyar da ka hauta wadda za ka fitar da ita ko dai a cikin duwar watsin Allah ya sanya hanyoyi wanda suke mutane suke iya ji su fita ko kuma a kan ƙasar bayan ya yi duwar watsu za ka ga gari a cikin ƙasa dutse manya sun kewaye garin gabaki ɗaya amma Allah bai sa dutsen bai haɗe a juna sadda ya rarraba su yayi wadi wadi yi wasu hanyoyi a ciki wanda za a rinka fita za a rinka shiga ba inda Allah ya rufe shi ruf da dutse face ya fitar da wasu ƙofofi da matafiya za su bi kuma ya sanya alamu wanda za su gane hanya duk wannan sanin kakkafa duwar watsin a kan ƙasa da fitar da hanyoyi da alamomi Allah maɗaukakin sarki ya ce la'allahum yahtaduna domin su shiryu wajen gane hanya lokacin da mutum yake tafiya wataƙila da da babu dukkan wannan hanyoyi babu komai ai kaga lokacin da da duk ba a zo aka tsaga kwalta ba aka tsaga titina aka yi ne ne matafiya suna gane hanyoyi ne da duwar watsin da ya kafu suka ce eh in za ka tafi daga nan in za ka je daura matsala to ya za ka tuntari dutsen ka zaure ya za ka tun dutsen hawan talibawa ya za ka ina za ka sanya dutsen a dama za ka sanya shi ko a hagu za ka je haka in daga can za ka wuce har Nijar har agadar za ka iske dutse kaza in ka zo ka sanya shi a hannun dama ko ka sanya shi a hannun hagu ko ka yi bayan shi ko ka yi gefensa duk da wannan mutanen da suke gane hanyoyi suke tafiya garuruka domin da babu kwalta kuma hanyar da ake bi ba za ka ga shawaye ba saboda yawanci hanyoyin duk sahara ne iska tana zuwa tana buga kowa idan ya taho daga gari zuwa gari yana kintata da ilimin da Allah madaukakin sarki ya bashi wannan alamun da Allah ya sanya na tirakun duwatsu da bishiyoyi da yayi wa alamat wa bin najmi hum yahtadun da kuma taurari da yake sama wasu ake kallon su wasu ma suna da ilimi in suka ɗauki ƙasar suka sheƙa ta haka inda iska ta tafi ko suka kalle ta sun san cewa nan gabas ne nan yamma ne nan kaza ne a gari kaza za a samu a hanyar kaza in an yi ɓangare kaza za a samu gari kaza wannan alamomin na matafiya lokacin da sun fi gane bayyana hikimar da ubangiji maɗaukakin sarki ya sa muku yanzu ba ruwanka sai dai ka hau mota ko ka hau jirgi ko ka hau kwalta kawai ka bi daga nan zuwa Legas ai ta kwana da kai ana bi kawai a ka ga hanya amma amma ai ma alamu nan za ta je ilori nan za ta wuce kaza har ka je ba tare da la'akari da wata alama ba saboda an riga an zana amma mutanen da kwata-kwata da wannan alamun suke ganewa suna gano hanyoyin tafiye-tafiyensu a duniya gabaki daya to shi yasa Allah anan ya kawo sanya wannan alamomin da wannan hanyoyin shi ma wannan wani abu ne da ya kamata ɗan adam ya yi tunani ya gane ƙudurar ubangiji maɗaukakin sarki ya bautata mishi Allah ya ce waje ja'alna sama sannan muka sanya sama ta zamanto saqafan wata rufaffiya muka sanya kamar ƙubba kamar ɗan rufi da ake ɗorawa a kan rufi haka muka sanya ƙasa Allah maɗaukakin sarki a wani waje ya ce wa a banaina ha bi aidin wa inna la musi'un a wani waje wa sama'i wa ma banaha duk Allah madaukakin sarki ya faɗa A afala zuru ila sama'i fawqahum kaifa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj Allah duk yana nuna mana dangane da yanda ya halitta sama da yanda halittar sama ta zamanto rufaffiya ko mahfuzan kararriya kararriya daga mene ai kararriya kararriya ta yanda ba wanda ya isa ya keta sama ya shige ta ba wanda ya isa ya keta sama Allah ya tsare ta yanzu duk yanda ilimin zamani ya kai a tafi ya a yi sama a tafi a wuce duniyar taurari a je duniyar wata a je duniyar kaza amma ba wanda ya iya tunanin ya je duniyar sama domin duniyar rana ma ta gagara a je ta don duk wanda ya wajen konewa zai yi barantana haka wuce duniyar rana kuma hakka ce duniyar sama hakka da a sama ta ɗaya a sama ta ne ake ba wani ilimi ba wani abu da ya isa ya kai amma bature zai ta da kumbansa ya je duniyar wata ya je duniyar taurari ya wuce inda abin da yake magana ɗinsin da yake jawo mutum ya yawo a can ya yi yawace a sa ya dawo amma sama ta zama karariya ko kuma sakfan mahafuza mun sanya ta karariya ginanniya yadda babu wani abu a ciki na taurarinta ko watanta ko ranarta ko na ɓalgaci daga ɓangalolinta na sama da yake faɗowa Allah ya kiyaye wannan wannan 'yar tauraruwar da muke gani wanda take wajen tafiyan mil dubu ɗari uku da wani abu kafin ita ko milamilai miliyoyi kafin ka je ka in guda ɗaya ta faɗo za ta ƙona duniya gaba ɗaya wannan tauraruwar da muke gani eh ku ka gansu birjik a sama bila haddin wanda idan ba zai iya kirga su ba ɗaya ta isa da za ta tsinko ta faɗo duk abin da yake duniya da ruwanta da ƙoramin duniya da gidajen duniya da bishiyoyi komai sai ta ƙona domin talinka guda ɗaya talin da duniya to wajen dubu ɗari wani abu kamar yadda masana suka faɗa ƙwaya ɗayanta to kaga da a ce ginin da aka yi ba gini ne ba irin na ubangiji tabbataccen gini wanda tun da aka halitta ƙasa har yau ba wadda ta zami da wani gini ne na ɗan adam mara iko da mun shiga matsala da tuni yanzu sun tsuntsunko da dukkan su rataya su aka yi gasu nan muna ganin su birjik sun fi ƙarfin ka ƙirga dubunnai ko miliyoyi to ɗaya ta isa ta da duniya to ballantana wata wanda shi kaɗai kuma ninkin da ya yi wa duniya ballantana ita rana to ballantana ka tafi sama to wannan kariyar da Allah madaukakin sarki yayi yake bayani wato mun kare sama ta yadda ba wanda zai kai gare ta sannan mun kare ta ta yadda babu wani abu da zai balgato daga cikin halittunsa ta na taurari da wata da rana da dukkan wasu abubuwa da Allah ya ajiye a sama ba wani abu ɗaya daga ciki da ya taɓa ɓallowa ya yi ƙasa duk wannan ubangiji maɗaukakin sarki ya yi su ne saboda mu saboda mu gane mu yi tintintini mu yi tunani mu riƙe bautar ubangiji maɗaukakin sarki shi kaɗai sai Allah ya ce wa hum an ayati ha mu'ridu amma su dangane da ayoyin da yake sama abubuwan da za ka gani wanda suke nuna samuwar Allah ka ɗauki tauraruwa kawai ka yi nazari a kanta ko wata kawai ka yi nazari a kanta ko rana kawai ko ita kanta saman da aka yi ta da amadin duk saman wannan da muke gani ba wasu dirkoki muke gani ba wanda aka sa aka tare ta amma tana nan haka a shimfiɗe to mu duba ta mu gani amma duk wannan ayoyin bai sa suka yi imani sai suka bijire suka ƙara kangarewa har suka riƙi Allah madaukakin sarki yana da wani abokin tarayya wanda za su bautata ma ubangiji maɗaukacin sarki da shi shi sa wani waje Allah ya ce wa ka ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha mu'ridun nawa nawa ne za su ga ayoyin Allah a cikin sammai da a cikin ƙarshe wanda suke shuɗewa suna ganinta suna wuce su amma kuma su sun kau da kai sun bijire ba sa tunani akan halittar sama da faɗinta da girmanta ba ta halitta da yadda Allah ya tsawata ta da ya tabbatar da ita da yadda Allah ya sanya taurari masu gudana a cikinta yadda ya sanya daranta da ranarta ya sanya dukkan wasu abubuwa wanda ba wanda zai iya wannan sai ubangiji maɗaukacin sarki ko ba wanda zai iya tafiya da wannan lamarin ya rinka daidaita su suna tafiya a cikin tsari a cikin sistem guda ɗaya wanda Allah ya ɗora su sai Allah maɗaukacin sarki sai Allah madaukakin sarki ya ce wa huwa allazi khalaqa al-laila wa huwa allazi khalaqa al-laila take na ubangiji madaukakin sarki ya ce wa huwa allazi khalaqa al-laila wan nahara shine dai wannan wanda ya halitti dare da yini ai ya halicci dare da duhunsa da nutsuwarsa ya halicci yini da haskensa da kuma inda za a yi dukkan neman abubuwa wani lokaci ranar ta yi tsayi wani lokaci daren ya yi tsari wa shamsa wal qamar kuma Allah marufacin sarki shi ya halici rana ya halicci wata da dukkan haskensu kullum ai dukkan waɗannan halittun da Allah madaukakin sarki yayi fi falakin yasbahun suna cikin wani falaki wani magudanarsu matafiyarsu wanda suke iyo a ciki wato Allah madaukakin sarki ya sanya rana da wata da taurari kowannensu yana gudana akan tsari da kuma hanyar da ya tabbatar musu ubangiji madaukakin sarki ya sanya rana ya sanya wata ya sanya dukkan wasu al'amura akan wani tsari wanda suke gudana akan wannan tsari kaga anan ubangiji madaukakin sarki yana tuna mana ni'imarsa bayan ni'imar wancan da ya faɗa ta halittar samai da ƙasai na ni'imar da ya kare sama daga shaidanu masu fita ya kare sama daga ta faɗo ko ta yi wani abu sannan kuma ya ci gaba da lissafa mana ni'imomi yace ce shine ya halicce mana ya halitta mana rana ya halitta mana yini ya halitta mana dare ya halitta mana wata Allah madaukakin sarki yana faɗa mana cewa ya halitti dare ne domin mu huta mu kwanta waje annan laila libasa domin ya zamanto wajen da mutum zai nutsu ya huta wannan har kuma ya halitta mana yini domin a cikinsa mu kai kawo wajen neman abinci kuma Allah ya halitti sammai ya halitti rana da wata domin ya sanya su ita rana ta zama aya wadda a cikin yini za ta haska gari kowa ya fita tangararan ya nema abin da yake so ya nema na arziki kuma sanya wata aya na dare shi ma idan ya fito daga dare duk duhun dare ya haske a gafa yau domin mu san duk Allah ya mana wannan ya sanya mana yini ya sanya mana rana ya sanya mana wata ya alamu adadin shuhuri wal domin mu san adadin watanni da kuma ƙirge da dukkan abubuwan da zamu sa wannan duk ni'ima ce ta ubangiji maɗaukacin sarki yasa Allah madaukakin sarki a wani wajen yake ce mana da ya sanya yini ya zama sarmadan ila yawmul qiyamah man ya ghayrullah ya'tikum bilailin tasqununa fi da Allah ya ga dama ya sanya mana yini ga baki daya to waye isa ya jawo mana rana dare kai wanda za mu yi ni wanda za mu nutsa cikinsa mu huta da kawai zai zama to gabaki ɗaya yini da Allah ya so ya sanya mana dare ne gabaki ɗaya a dare fa kawai za mu ci gaba da abubuwa ba wanda ya isa ya jawo mana kuma rana ba wanda ya isa ya jawo mana rana mu fita daga cikin dare ko yanzu za ka ga al'umman da suke ciki waɗanda suke tsakanin yini da rana ba su kai kai tsaye ba za ka ga yadda suke wahala fiye da mu yanzu akwai garurukan kasashen da da baki ɗaya daren su bai fi awa uku ba ko awa hudu bai fi awa uku ko awa hudu ba ga baki ɗaya daren su yinin ga baki ɗaya in ka ga awa uku awa hudu yinin su awa ashirin mutum zai yi azumi to na irin wahala zai wasu azumin awa goma sha takwas suke wasu azumin goma sha shida suke wasu azumin mu ne masu sauki wanda muke azumin wata awa takwas awa tara amma akwai wanda yanzu a duniya wanda suke azumin awa ashirin wanda suna da zarar kafin ka ce an yi magarba an yi isha'i ha alfijir ya ceto yawanci cin abincin dare ana haɗa shi da sahur shikenan kawai abin ya tafi kaga da to da a ce kuma Allah ya sanya a ce yinin ne ga baki ɗaya ko kuma ubangiji maɗaukacin sarki ya sanya shi ya zamanto rana ce ga baki ɗaya to ya za mu gani sai ce kullum fi falakin yasbahun ai dukkan waɗannan na rana da wata da sauransu fi falakin yasbahun suna gudana ne a cikin tsarinsu da Allah madaukakin sarki yi a cikin magudansu magudaninsu suke tafiya kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce falikul isfahi wa ja'alan lallai sakanan والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم الله مدوكتين sarki wannan ikonsa ne masani ya sanya rana tana tafiyarta a burjinta ya sanya wata yana tafiyarsa shi ma a burjinsa dukkansu ba wanda yake haɗuwa da juna saboda mai hanya da tsari na kowa sai ubangiji maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa ma ja'alna li basharin قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce wa ma ja'alna li basharin min qablikal Kulu, ba mu sanya ba ga wani mutum kafin kai dawwama a ban ƙasa a fa'in shi yanzu in ka mutu a fahimul khalidu su za su dawwama ne kullu nafsin za'iqatul mauti ko kowace rai sai ta ɗanɗani zafin mutuwa wa nabluukum bi sharri wal khairi kuma za mu jarrabe ku da abin da yake na sharri da abin da yake na alkhairi fitna din ya zama fitina ne a gare ku a gare ku wa ilaina turja'un kuma a gare mu za ku dawo mu tashe ku ranar tashin alkiyama anan Allah madaukakin sarki ya dawo da yi wa mushrikai da kafirai raddi kamar yadda a baya ya yi ta bayani cewa suna ta faɗa manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ya zo musu da aya cewa shi mutum ne da irin waɗannan ababe to daga cikin abubuwan da suke faɗa bayan wannan da ƙarshe da suka ga duk ƙaƙale-ƙaƙalensu da abubuwan da suke jingina manzo sallallahu alaihi wasallam sun yi sun ga cewa babu ci to kuma sai suka fara cewa to Allah ya sa ma ya mutu a huta imma dai suna shirya mutuwarsa ta yanda su suke shirya su kashe shi a huta ko kuma suna addu'a ya mutu ma a daina wannan da'awar a huta to sai Allah madaukakin sarki ya ba su amsa su ma da irin wannan fata da suke yi cewa wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld ai dama mu ba mu sanyawa wani mutum ba kafin da dawwama ba wanda zai dawwama ba wanda zai dawwama a duniya domin Allah ya ce kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram duk abin da yake kan kasa zai ƙare da haka don mutum ya yawa wani fatan mutuwa ba fata ba ne ba domin ba wanda za ka so ya mutu sai kuma a ce ba za ka mutu ba don haka ba wani mutum da muka halitta a ban ƙasa wanda muka rubuta mushi zai zama dawwamanne wanda ba zai mutu ba babu shi haka duk fatan da suke ka mutu idan lokacin mutuwarka ya zo da yanayi da lokacin za ka koma ga ubangiji maɗaukacin sarki kamar yadda annabawa da mursalai suka isar da saƙon Allah lokacin mutuwarsa suka zo suka koma ga ubangiji madaukakin sarki amma a fa'in mutu ya muhammad amma abin tambaya shi ne shi yanzu an ka mutu kai a fahimul khalidu to su fahimul Khalidu ai bi ma'ana a fahimul Khalidu su za su dawwama in ma dai ka mutu dai su ma mutuwa za su yi domin da abin da suke ta cewa sababin saukar wannan ayar ai abinda am na sha'irun natarabbasu bihi raibal manun sai su ce ai mawaki ne muna jiran ne ya mutu da zarar jira muke duk wannan waƙar da shaharar da yake da menene ko na ana binta abin zai yi ɗus mutane da'awar tashi ta mutu ai da zarar ya mutu to sai Allah ya saukar da wannan ayar cewa ai daman ba wani ɗan adam da muka halitte shi da nufin zai dawwama na haka yanzu kai in ka mutu to su ɗin za su dawwama ne ko kuma Allah madaukakin sarki kamar yadda wasu masu tafsiri suka faɗa wa ma li basharin min qablika alkulda cewa Allah yana faɗa musu cewa waɗannan wanda suke jiran mutuwan naka ya manzo sallallahu alaihi wasallam su abu jahal su utuba da manya-manyan su walid manya-manyan kafiran makka su da suke jira suna cewa to shi tunda dai abu ya ci tura an yi an yi an yi mutum abubuwan nan ya kasa bari kuma jama'a sai bi suke to bari mu tsaya ai zai mutu to sai Allah ya ce ai su ba za su ga mutuwar ka ba dukkan su wa'annan wanda suke iza wannan abin suke faɗa ai ahali a ƙarshe ma za ka ga mutuwarsu sannan in ka ga mutuwarsu sannan kai ka mutu ni ne yanzu su suna ta da'awar ya mutu to ba su sani ba Allah ya kaddara shi ne ma zai ga mutuwarsu dukkan su kuwa Allah madaukakin sarki ya nuna mushi su matattu a yakin badar da yakin uhudu dukkan su jigajigan su wajen guda takwas manya-manyan jigajigan gabaki ɗaya suka zama matattu a badan sauran wanda suke biyo su baya yan tsaba ƙasar saniya a manyan aka ga da yawansu a zube a uhudu duk manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga mutuwar su da suke dakon cewa bari ya mutu din insha Allahu da'awar gabaki ɗaya ta tafi sannan sama haka ne in ka mutu din ya rasulullah to in ka mutu din su za su dawama ai daɗin ita duk wanda ma ya mutuwa mutuwarka ko ya kashe ka abinda zai zama sauƙi ka samu kwanciyar hankali ka nutsu ba ka jin tsoron wani ya zo ya kashe ka cewa in ya kashe ka ɗin shi ya ce ba zai zo ba inda ka tafi shi sa bayan Allah na ƙwarai muminai ba sa jin tsoron wai wani ya zo ya kashe su wai a yi mutuwa ko menene mutuwa ɗaya ce ba ta yiwa sai lokacin ta yayi duk yadda aka shirya ta ba za ta yi ba sai lokacin yin ta yayi to kai Allah ya shirya ma ma wani ne zai zo ya kashe ka dan addini ya ɗauki laifuffukansa ga baki ɗaya tafi to nan bai fi daraja ma ba a gare ka tunda ranar dai ka wuce ta sababin ne Allah zai sabbaba ya za a ka mutu in Allah ya yi a cikin april ko a june ko a july ko a august ashirin ga wata shine za ka mutu to wannan ashirin ga wata ɗin baka wuce shi yanzu abin nema ne, menene sababin mutuwa to sai Allah ya girmame ya girmama ta ya karrama ta da sababin wani ne haka siddan zai zo ya raba ka da duniya wa qad ja'alna li waliyyi sultanan fala yusrif fil qatl wani ne zai zo wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ranar lahira duk wanda aka take zai tashi jijiyoyinsa suna firzar da jini na wuyan nan ka riƙo wanda ya kashe ka ka kai shi ga ubangiji maɗaukacin sarki ka ce ya rabbi sal haza lima qatalani ya Allah tambayi wannan dan ya kashe ni ya ɗauke zunubanka ga baki ɗaya don haka babu wani wanda zai ma barazana wai da mutuwa ka barazanantu mutuwa ɗaya ce in lokacin ta yayi sai yi sai ka yi ta don wani ɗan kidinafa don wani ɗan fashi don wani ɗan iskan duniya don wani ta'adari don wani mai neman duniya da kuɗi mai nuna shi ya zata yana ta kisa yana ta menene ta kyale shi ka zuba mushi zai wa wulaƙanci a duniya yanzu ka duba ka ga wayannan masu kai hari bandir din bandir da sauransu ji yadda ake kama su ana mutuwar wulaƙanci yadda ake zubda su a motoci da ransu ana harbe su duniyar ne ya samu yana cikin jeji mutum yana cikin jeji yana rayuwa yana kulle kansa shi a wahale don ya samu kuɗin ya samu kuɗin kuma Allah ya ƙaddara yadda suke tafiyar da kuɗin da aikin banza ƙwaya ce da koken da ganye da mata da giya a shata ta minti a wata ɗaya kwana goma kuɗin sun ƙare a fito nema haka fa ake wahalar cikin wahala da tsoro da firgici kuma kana ta dubga kanka wannan nauyin na rayukan da ka kashe ba ce ba gani na mutanen da kwa wahalar ta raba su da iyalansu a cikin azumi ta kai su jeji ba abincin kirki ba ci ba gani duk wannan ka ɗauki wannan nauyin kuma ka zo ka yi mutuwar wulaƙanci ka tashi a gaban Allah da nauyin al'ummar da ka kashe ne amfanin wannan mutum musulmi mai hankali ya san ya kan sha'asa har da hali wai su zo suna faɗa wai an cuce mu ne an ban mu a jeji ba ilimi ba kaza kuma sai aka ce ku kashe mutane wannan hujja ce a wajen Allah za ka je wajen Allah me yasa ba za ka zo birni ba ka nemi kuɗi yadda mutane su ne nema ka koma ƙauyen nasu ka gina makaranta ka gina kai ma ka kai wani in gwamnati ba ta ma ba shikenan sai zamanto shine dalilin da kake kashe al'umma wannan babban musiba ce babban bala'i rayuwa a firgice rayuwa a tsorace ina ma ka samu kuɗin da za ka ci cikin kwanciyar hankali kana cikin wannan harkar sai Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai dai sai ta ɗanɗana mutuwa ai kowace rai kafin ta mutu a muƙaddimat ɗin wajen yanda za a ciri ranka da yanda za ka gani to sai ta ɗanɗani wannan mutuwa ba wata rai da ba za ta mutu ba wa nabluukum bi sharri wal khairi fitna Allah madaukakin sarki yake muna jarraba ku da sharri da alkhairi duk jarabawa wani a jarrabe shi da musibu da talauci da masifa wani a jarrabe shi da kuɗi da ilimi wani a jarrabe shi da mulki wani a jarrabe shi da rashin mulki wani a jarrabe shi da lafiya wani a jarrabe shi da rashin lafiya wani a jarrabe shi da masifaffun ƴaƴa da mata wani a dai haka wato Allah yake nuna mana dai duniya duk abin da ka gani Allah ya sanya ka akan shi to jarrabawa ce ni'ima jarrabawa ce haka wahala jarrabawa ce dukkan kuwa ilaina turja'un zuwa gare mu ne za ku komo mu sakanya muku ayyukan da kuka aikata abinda muka jarrabe ku in na ni'ima in tsanani muka jarrabe ku to me kuka aikata a cikin tsananin in raha wadata da ni'ima in na siha lafiya in na rishin lafiya in na arziki in na halal da haram in na ɗa'a da saƙo duk abin da muka jarrabe ku a ciki kuka rayu a kai to shi za mu sakanya muku da shi ranar tashin alkiyama daka idan mutum Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi da wani hali to babban abin da ya kamata ya yi shine ne ya mai da al'amarinsa ga Allah domin ya ci wannan jarrabawa ta hanyar yin haƙuri ta hanyar bin Allah ta hanyar wadatar zuci ta hanyar kamewa domin ya je lahira ya samu sakamakon aikin da ya yi na alkhairi kuma ina ganin sai mu tsaya nan gobe sai mu tashi wa idza ra'aka allazina kafaru in yattakhidunaka illa huzwa abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada abinda muka yi kuskure ubangiji madaukakin sarki ya gafarta mana ubangiji madaukakin sarki ya taimake mu da taimakonsa Allah ka kawo mana ɗauki a ƙasanmu wannan al'amura waɗannan al'amura da suke ciki na barnoni kala-kala da ta'addanci da ake mana Allah ka mana maganinsa Allah ka tsare rayuwanmu, ka tsare dukiyoyinmu ka tsare mutuncinmu Allah ka kare mu da dukkan wani musulmi ya zan jalal wal wayanda suka shiga cikin iftila'i na jarraba wanda suke cikin tashin hankali da musiba suke hannun waɗannan marasa imanin 'yan ta'adda Allah ka kawo musu ɗauki Allah ka kubutar da su lami lafiya mutanen da suke aikata wannan abun in masu shiriwa ne Allah ka shiryar da su su tuba in ba masu shiriwa bane ba Allah ka aika musu da musiba da bala'in da za ta addabe su ta yadda ba za su addabi wani daga cikin bayinka ba Allah madaukakin sarki ka ba mu shugabanni na gari wanda masu iko wanda za su karfin hali su mana maganin dukkan matsalolin mu Allah duk wanda ka san akwai alkhairi a cikin shugabancinsa ya Allah ka shugabantar da shi a mu duk wanda ga babu alkhairi ya Allah kada ka nada shi ya zama shugaban mu ya zal jalal wal ikram ubangiji madaukakin sarki ka taimake mu da taimakon ka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu akwai neman taimako